kasafin kuɗin wanda majalisar dattawa da ta wakilai suka amince da shi ya zo ne bayan kwamitocin kula da kasafin kuɗi sun gabatar da rahoto cewa sun bi kasafin daki-daki domin gudun kuskure. Mataimakin shugaban kwamitin kasafi na majalisar dattawa sanata Muhammad Alin Dume ya yi nazari cewa. Da farko dama an kawo mana capital triliyan takwas ne da digo biyar manyan manyan ayyuka to yanzu mun kai shi ya kusan triliyan goma triliyan tara da digo tara da tara da biyar wato kusan dai triliyan goma kusan triliyan goma to shi ya kawo triliyan takwas da digo bakwai mu kuma yanzu a yanzu haka an yi fasin ɗinsa a triliyan tara da digo tara mm. to mafi yawa daga cikin kuɗin nan karin da aka yi kenan a zai tafi na wajen manya-manyan ayyuka ne To ina wata takaddama da aka ce ya faru a inda kuke bincike-binciken yadda kasafin kuɗin ya zo aka ce an ba shiyar kudu kuɗaɗe masu tsoka amma arewa ba a bata komai ba ina gasken wannan labari. Da farko dai nima da na ji labarin kuma an turo mun ma ne social media aka ba da kasafin cewa ai kudanci masu yamma an ba su a cikin manya-manyan ayyuka tiriliyan hudu a kudu mafi kudu ko mai ake ce a south south su ma kusan triliyan uku da rabi amma arewanci west wanda ce ta tafi girma an ba ta triliyan biyu da rabi kawai ta nan kuma can kasan yamurai aka ba su triliyan biyu da digo uku mu yan north central an ba su triliyan daya da digo tara karimin mu da aka rena mana mu north east aka ce an ba mu triliyan daya da digo shida hankali na ya tashi amma da na yi lissafi sai na samu cewa wannan in ke eh, jimilan shi gaba ɗaya zai baki tiriliyan goma sha biyar da ɗigo tara to kuma shi kasafin kuɗin nan da aka kawo shi shugaban kasa ya kawo abun da aka ware gaba ɗaya na manya-manyan ayyuka ma tiriliyan takwas ne da ɗigo bakwai to kin ga kan ga magana tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki mm-hmm. to don abun da shi shugaban kasa ya kawo gaba ɗaya tiriliyan takwas ne da ɗigo bakwai na manyan ayyuka na manyan ayyuka amma muna kan bincike ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa har ma da kai na wakilai ba za mu zauna a nan a cutar da arewa ba. A lokacin da yake wa manema labarai bayani, shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai, Abubakar Bichi ya ba da hujjar ƙarin kuɗin. An samu ƙari daga lissafin da muka duba wanda shugaban ƙasa ya kawo ya ce um, a duba ga farashin dala akan naira ɗari bakwai da hamsin wanda muka duba kuma kowa ya sani kuma kun sani cewa kowace cikin kasuwa dala tana naira dubu ɗaya da ɗari biyu. so wannan mun sa mun kara naira hamsin akan kowace dala zuwa naira ɗari takwas ya ba mu dama mun samu naira biliyan ɗari hudu casa'in kuma hukumomi na gwamnati masu tara kuɗaɗe irin su npa da su custom mun kira su mun ce kuɗin da suke kawa na haraji ba su isa ba ya kamata ne su ƙaro kuɗaɗe don al'umma aiki kuma su tabbatar mana cewar za su iya ƙara kuɗi har naira biliyan ɗari bakwai so haka muka samu karin naira triliyan daya da ɗigo biyu a kasafin kuɗi da za a shiga da wannan shekara kuma waɗannan kuɗaɗe duk an sa su ne a manya-manyan ayyuka a manya-manyan ma'aikacin gwamnati. Amma masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ya ce akwai abin dubawa kan yadda kasafin kuɗin ya zo. Farko dai farashin mai a ce za a sa shi a kan dala saba'in da tara kamar ya yi nisa ya kure da yawa saboda a kasuwan mai babu wanda zai iya sanin gobe banda ubangiji kuma abin da ke faruwa shine yau din nan sai ka ga kasuwar man ta tashi daga dala 81 kowace ganga ta dawo dala 75 da ya dan faɗi kaɗan an samu matsala za a iya samun cikas wajen aiwatar da kasafin kuɗin. Majalisa za ta miƙa wa shugaban ƙasa kasafin kuɗin domin ya sa hannu saboda a fara aiwatarwa a watan Janairun nan mai kamawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.